H Hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu raro Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma muna ɗauke da shirin kisoshin rayuwa sai kuma tarbiyyar iyali. kafin daga bisani mu karkare da tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka ka muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu ka muku da fatan kuma za a kasance a tare da mu amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 16 ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 15 ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 133 da suka gabata rana irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1889 aka haifi shahararren dan wasan kwaikwayo na barkwanci charles spencer chaplin a kusa da birnin london na ingila tun yana karami dai ya kasance mai sha'awar wasannin kwaikwayo na dandali shekara ta da goma sha 1915 ya tafi kasar amurka inda ya ci gaba da gudanar da aikinsa inda yakan shirya fina-finai na barkwanci wanda suka shafi rayuwar jama'a ya kasance yana mayar da hankali matuka ga yanayin rayuwar mutane marasa galihu da yadda ake mayar da su saniyar ware a cikin lamura na zamantakewar al'umma hakanan kuma a fakaice yana sukar gwamnatoci akan kyan kula da talakawa da kuma yadda mafi yawan shugabanni suke mayar da hankali akan harkokinsu na mulki ba tare da bin kadin lamuran talakawan kasashen su ba irin wannan salo nasa ya sanya ya fuskanci matsin lamba daga gwamnatin amurka domin tana ganin hakan yana a matsayin wani salo na tunzar jama'a a kanta akan haka a cikin shekara ta 1952 aka fitar da hukunci a hukumance a kan korarsa daga kasar ta amurka daga nan chaplin ya koma kasar switzerland da zama baki daya inda ya ci gaba da ya rubuce-rubucen fina-finan barkwanci da kuma shirya fina-finai ba tare da wata tsangwama ba ya rasu a shekara ta 1977 masu hariko kun san cewa shekaru 74 suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1948 wata guda kafin yahudawan isra'ila su ta kafuwar isra'ila suka kai wasu munanan hare-hare akan sansanin falasɗinawa da ke garin tel litafneski inda suka kashe falasɗinawa kimanin 90 sa kuma raunata wasu da dama sa kuma taro su a wannan harin da ana ganin cewa yahudawan sun hada kai ne da sojin ingila waɗanda a lokacin suke shirin barin sansanoninsu da ke palestino suke kuma shirin mika waɗannan sansanoni ga yahudawa waɗanda akan haka ne yahudawan suke kwara palestinawa ko kuma kashe su domin samun damar shalanta kafawar ƙasar yahudawa a cikin palestino wanda kuma hakan ya kasance domin ko wata guda da faruwa hakan yahudawa suka shalanta kafa isra'ila a cikin palestino. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1997 wata tukunyar iskar gas ta fashe a sansanin mahajjata a mina a ranar arfa wanda hakan ya haddasa gobara a cikin tantuna mahajjata 343 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 1,290 suka samu raunuka tantuna 70,000 suka kone kurmus wannan ita ce gobara ta biyu mafi muni wadda ta auku a ranar arfa bayan wadda ta auku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 kilohertz biyar. za kuma iya kama radiyon mu hausa boh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya masu sauraro sallama da fatan kuma an sha ruwa lafiya kamar yadda muke anan. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. ƙungiyoyin hamas da jihadul islami a palestino sun mayar da martani a kan farmakin isra'ila a birnin kudus kasar libya kuwa an ga sojoji ɗauke da makamai suna ta sintiri a cikin birnin tripoli fadar mulkin ƙasar. amurka ta amince ta sayarwa najeriya jiragen yaƙi masu kar angulu guda goma sha biyu domin gudanar da ayyukan tsaro tunzu kuma ga labaran dake-dake ƙungiyoyin hamas da jihadul islami a palestino sun yi allah dai da harin da yahudawan isra'ila su haƙa kaddamar akan masallacin akasa mai alfarma bayan laifukan da yahudawan sahiyuniyan suka yi a ranar juma'a da ta gabata sun kuma ci gaba da kai farmaki a sassa daban-daban na birnin kudus a inda suka kame ɗaruruwan falasɗinawa tare da kuma jikata wasu a farmakin da yahudawan sahiyunin sa kaddamar a jiya a birnin kudus sun jikkata falasɗinawa fiye da 200 sun kuma kame wasu masu yawa a cikin masallacin yahudawan sahunin dai sun yi amfani da harsasan roba da ma masu rai akan masu sallar asubahin jiya kamar da kuma suka yi ta an antaya hayaki mai sanya hawaye akan masallata dakarun tsaron isra'ilan sun yi amfani da kulake inda suka bi sahu-sahu suna lakaɗawa masu sallar duka kuma suna fitar da su daga cikin masallacin wani lamari da ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban na al'ummar palestino da kuma al'ummomin musulmi na duniya ƙungiyar hamas da kuma ƙungiyar jihadar islami sun ce ba za su taɓa yin shiru da bakunan su akan waɗannan laifuka na isra'ila ba kafofin yada labarai na ƙasar libya sun ce an ga tunkokin yaƙi da kuma motoci masu silke da sojoji dauke da makamai suna ta sintiri a cikin birnin tripoli makin kasar ta libya ba musu labarai da ke cewa an samu saɓani tsakanin fatahi shaga da kuma da ba kawafin labarai na kasar ta libya sun ce ana sa ido a kan dukkanin kai komo na sojojin sannan kuma mutane da dama sun shiga cikin yanayi na tsorata da tun daga lokacin da aka fara ganin sojojin suna kai komo mutane da dama suka shige cikin gidajensu kasar libya ta faɗa a cikin rikicin siyasa ne tun bayan hambar da gwamnatin mu'ammar gaddafi shekaru goma sha ɗaya da suka gabata wanda 'yan tawayen ƙasar tare da taimakon dakarun nato suka yi to jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin amurka ta amince ta sayarwa najeriya da jiragen yaƙi masu saukar angulu guda goma sha biyu akan kuɗi kusan dala biliyan ɗaya da kuwa da cewa amurka ta amince ta sayarwa najeriya da jiragen yaƙi masu saukar angulu guda goma sha biyu akan kuɗi kusan kimanin dala biliyan ɗaya sanar da hukumar hulɗa da kuma tsaro ta sauran ƙasashen duniya ta amurka ta fitar ta bayyana cewa waɗannan jirage za su taimaka wa najeriya ɗin domin tunkara matsalar tsaro da take fama da ita tare taimakawa sauran kasashe da suke yammacin afirka ta fuskar tsaro yarjejeniyar cinikin jiragen na ahiz bypass mai dauke da tsarin hangen nesa ko a cikin dare za ta laƙumi kuɗi kimanin dala amurka miliyan 997 wannan dai yana zuwa ne 'yan da mahukunta a nigeria suka bayyana fargaba dangane da makomar da ƙasar take fuskanta ta fuskacin rashin tsaro yayin da mahukuntan najeriya suka bayyana fara amfani da jirage marasa matuka wanda aka fi sani da drones a wani yunkuri na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar gwamnatin ƙasar liberia ta ba da umarnin kafa tsarin haɗaɗɗiyar ƙungiyar makarantu waɗanda suka kunshe musulmi da kirista domin baiwa ɗalibai damar sanya hijabi na wani ɗan lokaci a cikin watan ramadan a cewa ƙungiyar sa ido akan haƙoƙin bil'adama da ƙasar liberia wannan shine karan farko a kasar ta liberia da aka baiwa dalibai 'yan makaranta damar sanya hijabi matakin da ya biyo bayan matsan lamba ne na shekaru da dama daga shugabannin addinin islama wanda suke korafi a rashin mutunta sallar idi ƙarshen watan ramadan idan aka kwatanta da yadda ake baiwa kiristoci damar yin hakan a shekarar 2019 gwamnatin ƙasar liberia ta baiwa ma'aikata musulmi damar gudanar da bukukuwan sallar idi a karan farko a tarihin kasar liberian wani mataki kuma shine naɗa usman t jalo a matsayin mashawarcin shugaban ƙasa musulmi na farko a ƙasar wanda zai aiki tare da wasu mashawarta kiristoci guda biyu da kuma baiwa shugaban ƙasar shawara kan batutuwa da suka shafi al'ummar musulmi bisa ƙididdigar da aka yi a ƙasar liberia shekarar 2008 kashi 85.6 na al'ummar kasar kirista ne kashi 12.2 ko musulmi ne to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH To ba tare da bata lokaci ba za mu tsunduma taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron Radio hausa voh barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa da dai sauransu ba tare da bata lokaci ba bar in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na voh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan Najeriya. da yake muna a ƙarshen mako a yau ina sanne ku bani dama domin in miƙa gaisuwa ta ta ƙarshen mako da farko zan gaida malam hassan barka jagoran wannan shirin da yake in gaida babban kaunata ta su manya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi akwai mansur aliyu na sarawan birnin kebbi akwai kwamar ilyasu yakubu digawa ba zan manta da kadore diga ga dan fulani mutanen warje ba akwai isa jika mai saje toro akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gwani alilawal gama da kura kano ba zan manta da sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran shitu tahir agadas akwai isa abubakar tsoho mai albarka da ke jamhuriyar niger ba zan manta da muhammadu dan bare bari ba da ke nan jamhuriyar niger a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Musulunci Radio Iran sunana Abdulaziz Prezi daga nan birnin da magaram ta jamhuriyar niger musa damar da kuke ba mu muke gaida yan uwa da amanna arziki ba zai yi wata wata ba sai in gaida shugaba na kulo mu Afirka DJ Alisto akwai shugaba raba mai aski shugaba ne na masu kira da sauraron rediyo akwai kai kanka hassan barka tare da abokanan aikin ka abokina alkasim a agadez sanufi na garin maɗattai akwai leturo mai essence akwai isufu garin maɗattai usaini sitar kasuwar kwalliya a balalanse daga karshe sente a tashi lahiya voh hausa mai magana abdulaziz prezi daga birnin damagaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyo irin mai magana su Sumayya Abubakar Iman Kebin Najeriya. Ai da yake muna karshen mako ina so ku bani dama domin in mika sabon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga Uzairu dan Malam maraɗi yayi na Hattabi mai kwamfuta mai yamma yayi Mansur Aliyu na Sarawan da ke birnin Kebin Najeriya sai kuma ta Shitu Tahir Agadas Isa Abubakar Tsoho mai albarka sai Sanusi Madadde da Magaram da Isuhu Madadde da Magaram sai kuma shugaba Isa mai kanti da shayi garkin Daura sai kuma kadori diga ga dan mutanen dan fulanin warji da isa jikan mai saje turu sai kuma uzairu dan malam niger gwani lawal ali ga madam muji muhammad soja sai usaini da malam baki da tahir m tahir na gode sosai rediyon iran mai magana sumayya abubakar iman kebin najeriya hafi ramadan Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawana alhaji abdu da sunan jihar na wagga dama da kuce ba mu damar gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida jagoran shirin namu asan barka ina gaida buka roga roga wanda yake a gadas ina gaida miji soja mai adaidaita sau wanda yake zanda ina gaida na akwa mai faci wanda yake zanda ina gaida abdul kibiya wanda yake zanda ngoka da mawi ina gaida muhammadu zatullah wanda yake agadas ina gaida abdulrashid alu dan kabu-kabu wanda yake agadas ina gaida malam wanda yake agadas ina gaida dukkan masu saurare ina gaida sumayya sumayya abubakar wanda take birnin kebbi ta kebbi tarayyar najeriya ina gaida tahir m tahir Assalamu alaikum wa rahmatullahi shafin Hausa Radio BOH mai magana Uda Mamadu a Jadgori a karamar hukumar gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bawa masu saurare don su sada zumunci da abokan arziki. to farko ina gaida babban abokina Ibrahim Haruna Bingirawa wanda yake a kasan Kamaru kuma ina gaida Iliya mai kanti da shayi girkin daura kuma ina gaida Sunusi Maɗatai, Isu Maɗatai, eh, Yakuba mai aski Badaraka da Situ da Alkasum a Agadas da Abdulaziz Prez dukansu a Agadas kuma ina gaida jagoran shirin eh, Hassan barka a madadinka ina gaida dukkanin ma'aikatan rediyo teran na gode assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran muna gaida dan uwa da amina arziki na gidan wannan radio mai albarka musamman ma sanushi madattai a garin zandar yusuf madattai mushi soja ina gaida sumayya abubakar ina gaida na agwa mai faci ina gaida salah a nan agadas ina gaida obaidu firizi zaki wace a nan agadas ina gaida kowa da kowa na wannan gurbin albarka wannan wata mai albarka allah ya bamu ladan shi assalamu alaikum gidan radio BOH Hausa radio mai albarka. Sunana Ashiru garin Sidi Sidi jihar da magaran a jamhuriya Nijar. Muna godiya da damar da kuke bamu a duk ƙarshen mako muna gaida 'yan uwa da abokan arziki a yau ma ba zan yi wata wata ba sai na kai gaisuwa ta musamman zuwa ga babban abokina Sanusi Madattai akwai su garin Madattai akwai yako mai Asi garin Badaraka akwai Tasi Ungo Tudu akwai Leturo mai Esensa akwai Na'agwa mai baci bakin Wafital akwai Idi Soja garin Turaki akwai Iliya mai shayi garkin daura akwai sade sa'idu garin daura akwai abdu kibiya garin kadamar akwai yakubu mai asi garin badaraka akwai abokina ibrahim bare garin sidi sidi yawa biyo ya hausa muna biyo da ku sau da gawa a tashi lafiya sunana ashiru garin sidi sidi jihar garin da magana a furen nijar ta lafiya assalamu alaikum radio boh taron muryar musulunci ina so ku ba dama kamar yau juma'a da kuka saba a gada yan uwa da amanan arziki Eh, da farko dai akwai musa hadirin asaba a kashe mai sarko akwai sanusi matatte a nan da magaran akwai isu matatte mazamanta manta da abdullahi kadamar ba akwai usaini sitar ga kwalliya akwai letoro wanda yake nisan ne mun ji soja mai daidaita da na agwa mai faci akwai eh, wanzam raba wanzami wanda yake nan da magaran akwai tasirin tudu da magaran ba zamanta da tana mamman shehu shaf gegard ne wanda yake ramfon hawa jije da magaran akwai zane da fa wanda yake nan da magaran ba eh, zamanta da eh, adame kwamfuta wanda yake nan najeriya akwai shehu kacalla akwai kadori sauran duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na H. Kuna ta da Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Yana magana kai tsaye daga kasar Kamaru. E, ku bani dama in mika gaishe-gaishe na na karshen mako e zuwa ga 'yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Uda Muhammadu Jakkori da ke a jihar da magaran haka ba zan manta da murtala mai shayi a kwastan house sokoto akwai kadura riga gaɗan filanin warji akwai babaye gambo da magaran akwai sanisi madatsai akwai isuhu madatsai akwai tsoho mai albarka da ke niyame daga ƙarshe ina gaida jagoran wannan shirin wato hassan barka a madadinsa eh, ina gaida daukacin al'ummar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyu kuna zada ibrahim haruna mai anguwa bingira buzu jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Irami albarka wato kuna tare da mai sauraron ku da kullum ban zema da kina a ganin su jamhuriyar Niger muna gode da ake ba mu dama muna gaida yan uwa da na arziki da farko an gaida shi shugaban wanga shi wato Hassan Barka mamban namu kenan muna mashi fata alheri an gaida mai gidan nama Alhaji Isu Dala mai nama Mito Banfele Ma'azimi in gaida Prezi Hamza Yaro in gaida Bakari Roga Roga in gaida shuta ta da mashi fatan alheri abba ta kushi ma ina gaida shi lawa alhaji abbal ina gaida shi alkasim umar dan magas da kina agars ina gaida shi shi ma an gangara an gaida isu madattai sunu shi madattai abokina ina mashi fatan alheri lotoro agwa mai faci ina gaida shi mamman birni ya kuba a washe musa hadarin asuba a da mai kwamfuta da kaunar tashi sumayya ina mata fatan alheri ita ma insha Allah mai sauraron kuno da kullum Benzema da nan a garin jamhuriyar Niger Allah ba mu ikon wanga wata na Ramadan kenan da ya kama insha Allah Allah ya sa a gama lafiya yadda aka fara to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na muryoyin kuma masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Shirin muryoyin ku masu saurare kenan ta yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan da ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shayin mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya inda muka bayyana yadda annabi suleiman salam ya fahimci cewa tsuntsun huda-huda baya nan kuma idan ya dawo ba tare da wani dalili mai karfi ba to zai azabtar da shi ko kuma ya yanka shi amma a lokacin da huda-huda ya dawo sai ya ba shi labarin sarauniyarsa ba ko kuma sarauniyar ƙasar yemen a lokacin labarin wanda annabi suleiman salam bai san da shi ba huda-huda dai ya faɗa masa cewa suna bautawa rana kuma sarauniyar tana da wani gadon sarauta babba kamar yadda allah ta'ala yake faɗa dangane da haka a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa lalle ne na sami wata mace wadda tana mulkinsu kuma an bata daga dukkanin kome kuma tana da gadon sarauta mai girma na same ta ita da mutanenta suna yin sujada ga rana wani Allah kuma shaidan ya kawace masu ayyukansu saboda haka ya karkatar da su daga hanya sa'annan su ba su shiryuwa cikin suratu saba zuwa ashirin 23-24 a nan za fahimci cewa huda-huda tsuntsu ne mai hankali wanda yake da fahimta mai kyau dangane da addinin allah ta'ala har ma yana iya gano cikin mutane waɗanda suke yin daidai da wanda ba su yi addini daidai ba sannan tare da nutsuwa huda-huda ya faɗa wa annabi Sulaiman a.s. labarin da yake son sani dangane da sarakuna a wasu ƙasashen duniya inda ya bayyana masa cewa akwai wata ƙasa ko kuma ƙasar yemen a halin yanzu inda ikonka bai kai can ba don asaba ana bauta wani allah ta'ala ba ka sani ba kuma mace ce take iko da su sannan an bata komai na dukiya da arzikin duniya da farko annabi suleiman alaihissalam a saƙon huda-huda ya tabbatar masa da cewa wata karamar dabba ma tana iya sanin wani abin da annabin allah ta'ala bai sani ba sannan ya fahimci cewa ikonsa bai mamaye duniya gaba ɗaya ba a nan ne annabi suleiman alaihissalam ya fara tunanin aika wasiƙa zuwa ga sarauniya bilkisu don da farko ya tabbatar da gaskiyan abin da huda-huda ya faɗa da kuma kiransu zuwa ga bautar allah ta'ala shi kaɗai kamar yadda ya zo cikin wannan ayar ya ce za mu duba shin ka yi gaskiya ne ko kuwa ka kasance daga makaryata ka tafi da takarda ta wannan sa'annan ka jefa ta zuwa gare su sa'annan kuma ka juya daga barinsu sa'annan ka ga menene suke mayarwa cikin suratu saba ayata 27 zuwa 28 a nan ne annabi suleiman salam ya rubuta wata wasiƙa a cikinta ya kawo kalmomi 'yan kaɗan amma wa'anda suka tattara manoni masu yawa don haka a lokacin da huda huda ya jefa saƙon annabi suleiman salam ga sarauniya bilkisu ta ɗauki wasiƙar sannan don abin da ta gani na saƙon mai muhimmanci ne sai ta tara fadawarta ta gabatar masu da wasiƙar kuma tana neman shawararsu kamar yadda ya zo cikin wannan ayar inda allah yake cewa ta ce ya ku mashawarta lalle ne an jefo zuwa gare ni wata takarda mai girma lalle ita daga suleiman take lalle ita da sunan allah mai rahama mai jinƙai kada ku yi girman kai a gare ni kuma ku zo mani kuna masu sallamawa cikin suratu saba aya ta 30 zuwa 31 babu shakka sarauniyar bilkisu ta taɓa jin sunan annabi suleiman salam amma ba ta taɓa sabon sako daga wajensa ba sai a wannan karon kamar dai yadda ya zo inda yake cewa kada ku yi girman kai a gare ni kuma ku zo mani kuna masu sallamawa don haka ta so ta ji abin da mashawartanta za su faɗi dangane da wannan wasiƙar kamar yadda ya zo ta ce ya ku mashawarta ku yi mini fatawa ga al'amarina ban kasance mai yanke wani al'amari ba sai kun halarta suka ce mu ma'abuta ƙarfi ne kuma ma'abuta yaƙi mai tsanani ne kuma al'amari ya koma zuwa gare ki saboda haka ki dubi menene za ki yi umarni da shi cikin suratu saba aya ta talatin da uku don haka daga ƙarshe dai sun mai da al'amari gare ta duk abinda ta yanke shine za a yi a sauraro saboda kuran lokaci anan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tokar da a shafa cewa daga nan rediyo Hausa bai wacce muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka ko mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin dan da ya sa zuwa muku daga nan radiyon boh da ke nan binin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id wanda kuma kasance jagoran hada santa for propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da tashi kan cewa tsoro ga yara na ɗaya daga cikin muhimman matsaloli in Allah ya taimaki allama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tsoro ga yara yana daga cikin matsala mafi muhimmanci da take damun duniya. ana tsorata su saboda rashin karfi masu kan zamanto wajen yaudara saboda karancin wayo na gaskata manya a dukkan komai cikin sauki za iya samun fasiki zai ce da yarinya jiki shagon can ki ko kuɗi sai bita, sai ya cutar da ita cutar wadda ba za ta gogu ba har ta mutu a rayuwarta sautari wani fasiki yakan samu yarinya mai talla ya ce ta shigo ta kawo kayan talla ta kawo su cikin ɗaki shiga ta cikin ɗakin ya haifar mata da nadama da bugin cikin da hatta mutu yana damunta a rayuwa hadari babba na tsoro shine kan yara daga motsawa da ɗaukar nauyin rayuwa da nisantar da su daga wuraren da zai zamanto sun samu kamala da rabauta a rayuwarsu da yawa mutane suka kasa cimma hadafinsu saboda tsoro ya hana su motsawa kuma da yawa tsoro ya sanya mutane suka zama a shirye suke su ɗau dukkan wani kaskanci domin kawai su kubuta da dukiyarsu da rayuwarsu. Tsoro wani hali ne na rai da yake faruwa sakamakon jin rashin aminci sai sanya mutum ya kasa motsi ya kasa aiki har ma ya kasa magana da kare kansa. Duk da cewa tsoro bai keɓanta da wasu jama'a ba ko wasu nau'i na mutane, amma da yake magana mukan yara ce za mu fi karfafa kan yara ne alamomin tsoro sukan iya zamantowa girgiza da rawarwar jiki da canjawar launi da fuska da gumi da shiga halin damuwa mai tsanani da bushewar baki har harshe kasa magana da ƙara da ihu ba tare da an yi niyyar yinsu ba domin neman taimako da rushewar ƙarfin jiki da rasa ikon motsi da ɗaukewar lumfashi da tsananin bugawar zuciya da kuma hari domin kare kai ko komawa da baya da gudu da jin rashin karfi a jiki ko gajiya mai tsanani ko fashewa da kuka ko lokaci guduwa zuwa ɗakin uwa ga yara ko lullube fuska da hannaye a lokacin da alamomi suka zamanto a baɗininsa sun yi tsanani to yanayinsa zai canja gabobinsa za su yi nauyi ko su yi rauni ko jin nauyi a kirji ko zafi a zuciya ko karancin karfin hankali da rasa menene matakin da za a ɗauka ko samun dagulewa a fahimta da riska al'amura kuma idan ya yi tsanani yakan haifar da abubuwan da za su iya sanadiyar wata lafiya ko taɓa tsarin bacci da makamancin wannan tsoro yakan samu mutane ta fuska daban-daban akwai wanda tun da aka haife shi a bisa ɗabi'ar halittarsa da samuwarsa matsoraci ne. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon biyu hashi da ke nan birnin tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan nau'o'in tsoro. nau'o'in tsoro wani lokaci yakan iya zamantowa a bisa ɗabi'ar mutum an haife shi da shi ko kuma ya zamanto ya same shi ne sakamakon nau'in rayuwar da yi yaro yakan ji tsoro idan ba shi da madogara musamman ma ya tashi ya ji ba kowa a gefensa ba babarsa yakan iya kuka sosai yakan ji tsoron sauti mai ban tsoro yakan ji tsoro idan ya rasa daidaito a cikin al'amuransa yakan ji tsoron faduwa ko jin zafi ko abubuwan da in sun same shi zai ji zafi ko ramuka masu zurfi da rijiyoyi yakan kuma ji tsoron da yake na sake-saken zuciya ne da kuma sake-saken tunani kamar sauwar wani abin tsoro ya biyo shi wani lokaci kuma idan ba shi lafiya yakan ji tsoro tsoron ya tsanani har ma wani yakan ce zan fa mutu yakan ji tsoron kada ya ji ciwo kada wani abu ya same shi wanda zai yi mishi illa yakan ji tsoron kwari kuma ya danganta tsoron yakan zama kala-kala har yakan yi tsanani ga wasu ƙwari kamar kyankyaso ga 'ya'ya mata wani lokaci tsoron na dare ne wani lokaci tsoron na rana ne tsoron rana yakan zama sakamakon yanayin lalacewar yanayi sai ji tsoron kada wani ya dike shi ko ya masa izgili ko kuma kada ya cutar da shi amma da daddare yakan ji tsoro sosai daga duhu don haka bi wurare masu duhu sukan razana shi da firgita shi kuma tsoron yana zamantowa na bai daya ko keɓantacce ko lokaci wasu gwaraza ne amma sai mu samu suna tsoron kyankyaso ko bera ko jaba idan manya ne wani lokaci har ma sukan yi tunanin tsawa da walƙiya ko aljani da ifritai ko wasu dabbobi ko mutanen da suke san su ba sai dai duk da wannan tsoro wani abu ne wanda kan sa mutum ya ɗauki mataki na menene ya dace nan gaba me kuma ya kamata ya ɗauka domin maganin wannan abin da yake jin tsoro sai wannan ya zama sanadiyar ci gabansa tsoron rashi tsoron talauci tsoron rashin abin da ma zai ci zai iya sha shi fara tunanin yanda ya kamata ya samu yan nan idan ya samu tunani mai kyau to ya yi kyau wani lokaci yakan faɗa tunani mummuna ta kan kai shi ga ɗaukar kayan mutane don haka ake son lura da sanya ido matuka da tattaunawa da yaro da sanin abubuwan da yake jin tsoro da kuma bashi mafita kansu kuma kowace marhala ta rayuwa tana da tsoronta marhalar shekara ɗaya biyu uku hudu duk tana da nata nau'in tsoro marhalar shekara hudu zuwa bakwai da nata marhalar shekara bakwai har zuwa goma sha biyu da irin nata sannan marhalolin baya ma da irin nasu saboda tsoron baya rabuwa da mutum har girmansa za mu ga yaro karami yana tsoron komai kare mota duhu kowane abu abin tsoro ne a wajensa wannan yakan karfafa gare shi yana shekara ɗaya biyu uku sai dai wasu abubuwan zai fara tsoron sa yana girma yayin da yake shekara hudu biyar shida bakwai idan ya je shekara bakwai zuwa sha biyu yakan ji tsoro sosai a makaranta daga dukan malamai ko da yake a kasashen har girma saboda kasashe ne wanda yake ana da karancin sanin haƙƙin ɗan adam da kuma sanin hukuncin ubangiji na haramcin duka kowane iri ne yakan ji tsoron dangi da yayye da makota da dukkan wanda zai dake shi saboda ya yi kuskure ko mai kankantarsa yakan ji tsoron a yi mishi fada ko a zarge shi da yin wani abu mara kyau musamman ma a shekarun da ba zai iya kare kansa ba wanda sai dai a tilasta shi shiru ba a ma ba shi damar kare kansa yayin da wani abu ya faru sai dai girmansa da zamansa saurayi yana rage wasu horon musamman tsoron duka da sauransu da zai ragu daga mutane daban-daban idan ko aka zama samari aka girma to a lokacin yakan ji tsoron mutuwa da rayuwa da tsoron rashin aiki da tsoron bangida na aiki da tsoron keta mutuncinsa ko yi masa sharri ko tona asirinsa na wani laifi da ya yi da tsoron samun yankewa alaƙa kyakkyawa da wasu abokansa a dunkule muna iya cewa tsoron kala-kala ne yana iya zama na halitta yana iya zama na makaranta kamar malami jarabawa masu disiplin yana iya zama yana jin tsoron abin da zai shafi lafiyarsa kamar tsoron rashin lafiya da mutuwa da zogi da ciwo tsoron famili kamar tsoro saboda abin da za a bashi na aiki da umarni ko suka ko fada ko duka ko kora da tsoro wanda yake ya shafi na tattalin arziki ne kamar tsoron talauci da tsoron abin da ya shafi al'umma kamar tsoron al'umma da irin takurawar da mutum yake samu saboda an fi shi karfi tsoro na halaye kamar tsoron yin zunubi ko kuma rashin samun mutane na gari da zai abota da su daga cikin yara da tsoron da ya zamanta tsoro ne na ruhi kamar tsoron wulakantawa ko samar da rashin amintuwa da rai ko samar raurawa da firgici da makamancin wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi masararo ga shi dai allama ya fara bude mana sabbin kundaye kamar yadda ya saba idan lokacin ya yi mana irin hadin nasa da ƙarshe na yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for islamic propagation da ke birnin kanon dawo ta nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai da ya yi mana a maimakon radiyon biyu hausa da ke nan birnin tehran da na ƙasan iran ni awal kun da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka sabaka muku a wannan wata na Ramadana mai alfarma. Ai sauraro lafiya. Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa ci Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين a ci gaba da tafsirin da muke yi dangane da wannan sura suratul duha a cikin bayanin da muke jiya cikin yarda Allah subhanahu ta'ala mun yi bayani takaitacce dangane da abubuwan da suka shafi ita wannan sura din a dunkule sannan muka zo al'amura da ya shafi sababin nuzulin ita surar ma baki daya to mun ji irin abubuwan da malamai suka bayyana dangane da sababin nuzulin ita wannan aya din ko kuma wannan sura ga baki ɗayanta suratul duha inda muka yi ishara dangane da yankewar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan daga baya ubangiji subhanahu ta'ala ya sauko da wannan sura gare shi to domin mu fahimci hakikanin abin da yake tattare da ainihin sura ɗin ubangiji subhanahu ta'ala da farko farko faraye da rantsuwa da abubuwa guda biyu sannan kuma ya kawo jawabin rantsuwar kamar haka Ina farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah yana rantsuwa da lokacin hansi da kuma dare idan ya lullube da duhu. Ma wadda aka ubangijinka bai barka ba kuma bai ƙi ka ba kuma haƙiƙa ta ƙarshe wato lahira ta fi maka daga ta farko wato duniya. فيعطيك ربك فترضى da sannan kuma Ubangijinka zai baka har ka yarda. Bisa la'akari da abin da Allah subhanahu wata'ala ya fara da shi a cikin wannan sura suratu duha Ubangiji subhanahu wata'ala ya fara ne da cewa wa duha wal laili idha saja waɗannan abubuwa guda biyu ne Allah ya rantse da su adduha shine farko farkon wuni wato hantsi kenan kamar inda bahaushe yake cewa hantsi kowa ya san muhimmancin hantsi a cikin al'amura na rayuwa domin hatta nishaɗi na ɗan adam farko farko bayan kitwa alfijir idan mutum yana so ya samu nishaɗi a rayuwa to farko farkon hantsi ɗin nan za a ga cewa mutum ya fi samun nishaɗi kamar yadda ma malaman kiwon lafiya suke faɗa wannan hantsi domin a wannan lokaci ne ga shi dai rana ta fito ta kewaye ko'ina kamar yadda ake cewa hantsi laikar gidan kowa ko'ina amma ko ba ce zafi ba domin wannan ne farko farkon wuni to hatta an ce akwai wani ko bitamin e ne da ake samu wanda yake da muhimmanci ga fatar dan adam da dai wasu muhimmanci da yake tattare da shi saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da wannan hantsi wanda shi ne farkon wuni farkon haske wanda ainihin Allah subhanahu ta'ala yake haskaka duniya da wannan haske na hantsi a wannan lokaci a kowane lokaci Allah ta'ala ya rantse da abu wannan fa yana nuna muhimmancin wannan al'amari din sannan kuma akwai bayani da muka taɓa yi mun nuna cewa fa duk waɗannan domin muka lura za mu ga Allah ta'ala ayoyin da ko kuma surorin da muke ainihin bayani a kansu daga ainihin suratul lail ne ka zo abin da ya biyo baya hatta ma suratul balad da suratul laili da kuma gashi suratul shamsi ga kuma yanzu mun zo suratul duha duk waɗannan surori za ga Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa rantsuwa rantsuwa rantsuwan nan da me yake yi da abubuwan da shi ubangiji subhanahu ta'ala ya halitta to wannan shine abin da Allah yake banta da shi shi ya rantse da abubuwan da ya halitta mu kuma bayi mu rantse da shi ubangiji subhanahu Ta'ala. shi yasa mu aka hana mu rantsuwa da ababen halitta sai dai mu mu rantse da Allah subhanahu ta'ala wanda shi ya yi halitta ɗin mu ba a ce da mu mu rantse da abubuwan da suke ababen halitta irin mu ba a'a mu muna rantsuwa ne da ubangiji mahalicci shi kuma Allah ta'ala zai rantse da dukkan abin da ya ga dama ya rantse da shi wanda za mu gani cewa duk irin waɗannan yana rantsuwa ne da ababen halitta abubuwan da ya halitta in kaga Allah ta'ala ya rantse da kan kansa da zatinsa mai tsarki to an ce wannan karfafawa ne akan abubuwan da ya bayani a akai takidi ne akan muhimmancin wannan rantsuwa din da subhanahu wata'ala ya kawo a wannan lokacin to saboda haka kenan Allah ya fara da wadduha wannan rantsuwa Allah ya ce ina rantsuwa da adduha lokacin walha wato lokacin hantsi lokacin da yake haske ya fara haskakawa wuni lokacin farko farkon wuni din nan ina rantsuwa da wannan lokaci sai ubangiji wa ta'ala kuma yake cewa wallaili idha saja rantsuwa ta biyu shine ubangiji wa ta'ala yake cewa kuma ina rantsuwa da dare idha saja malamai suka ce saja din nan mina saju ne wanda yake nuna cewa ai sakana wahada'a ina rantsuwa da dare a lokacin da ya samu kwanciya ta hankali jama'a suka samu kwanciyar hankali lokacin da isa ma sakana wahada'a hudu'i shine a samu wani abu na sit sit din nan za ka ji tsaka talatinin dare za ka ji sit babu wani motsi shine aka samu hudu'i to irin wannan lokacin lokacin da jama'a da dama kowa yana bacci ana hutawa ga babu hayaniya babu surutai komai ya zama hatta iska ma sai dai karkadawa take tana kawo alheri ga mutane komai babu wani hayaniya da kace na a can da can don irin wannan lokacin lokacin da dare ya samu irin wannan sukuni din irin wannan lokacin ne wannan daren ne Allah yake rantsuwa da shi sannan malamai suka ce kuma idan saja yana zuwa ma da a lokacin da ya duhunsa ya lullube wato shi dare din lokacin da duhunsa ya zo ya lullube shi ma Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da shi shi yasa ba za ga kamar mamaci in an ce wannan mamaci ne almusajja ana kiran mamaci wanda aka sa shi a cikin lakafani ana cewa almusajja ana kiransa menene dalilin da aka sa saboda ai an lullube shi an lullube shi shi yasa wannan iza saja ai iza gotgatta lokacin da aka lullube shi ma akan kawo wannan ma'ana din da cewa amma dai sakana wahada din nan aka sami hudu'i shine mafi yawa malaman tafsiri suka dinga nuna cewa shine abin da Allah yake nufi yana rantsuwa da dare ba kowane lokacin dare din mafa iza saja a wannan lokacin da aka samu sukuni wato dare ya zama babu wani abu a cikinsa wanda zai kawo hayaniya ka ji tsit din nan babu wani motsi na da hankali kowa yana cikin hali na hutawa to a wannan lokacin irin wannan daren ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake rantsuwa da wannan lokaci to sai malamai suke cewa to wannan bayan irin waɗannan bayanai menene hakikatan abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so ya ce ya yi rantsuwa da waɗannan lokuta guda biyu shi ne aka ce to sababin rantsuwar ko kuma jawabin rantsuwar zai zo ne a wani irin bayani wanda Allah subhanahu ta'ala shi yake cewa ma wadda aka rabbuka wa maƙala ya kai muhammadu jawabin rantsuwa kenan lalle ubangijinka bai barka ba wa maƙala sannan bai yi fushi da kai ba domin wannan ne abin da makiya suka dinga yadawa saboda yankewar wahayi zuwa wani lokaci kamar yadda muke bayani a jiya a cikin tafsirin na jiya ga ainihin wahayi ya yanke zuwa wani lokaci shi ma manzo ya shiga cikin wani hali na kunci to ubangiji sai ya rantsuwa kafin ya nuna wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai ba ya bar shi bane sannan kuma ba ainihin fushi yayi da shi ba sai kuma ubangiji subhanahu ta'ala sai da ya rantsuwa akan wannan Allah ta'ala ko bai rantse ba yace da da annabinsa bai bar shi ba sannan bai fushi da shi ba ai kaga abun ya tabbata amma ubangiji sai da ya rantsuwa akan cewa lallai bai bar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ba kala din nan malamai suka ce wa huwa shiddatul bughd in an ce kala wato wani tsanani ne na fushi ko kuma ka kyamaci abu shine kala to wannan abu bai faru ba manzo sallallahu alaihi wa sallam a kowane lokaci soyayyen Allah ta'ala tana tare da shi shine ubangiji abin da yake so ya nuna mana kowane irin bayani ne ya kamata a yi Allah ta'ala yana so ne ya saukar da sakina a zuciyar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna masa cewa lallai wannan latti da aka samu ko kuma jinkiri da aka samu wajen saukar wahayi lalle ya faru ne saboda wata maslaha wadda Allah subhanahu wata'ala shi ne ya san maslaha din a cikin iliminsa Ubangiji subhanahu wata'ala a wasu ɓangarori ma na alkur'ani yana yin nuni yana yin ishara da cewa a wasu lokutan za ku so waɗansu abubuwa amma kuma sharri ne gare ku za kuma ku kasance kun wadannan kyamaci wasu abubuwa amma kuma su alheri ne gare ku kamar yadda Allah ta'ala yake ishara zuwa ga wannan asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum abinda Allah yake nunawa ubangiji shine mafi sanin maslaha wacce take tattare da ku ku kuma ba ku san wannan maslaha din ba to saboda haka kenan yankewar wahayi ba wani abu ne da ya kamata makiya manzon Allah makiya musulunci su dinga murna suna tafi suna yin wasu maganganu suna nuna cewa ai ubangijinsa ma ya kyale shi ubangijinsa ya yi fushi da shi la wannan abu ba haka ba ne maslaha ce wadda ubangiji shi kaɗai ya san menene yake shirya wa wannan rasulullah wannan manzo nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alkhairai shi yasa aka samu wannan jinkiri na saukar wahayi saboda haka ne ubangiji wa ta'ala yake nuna cewa lallai kafin kuma ya nuna haka din sai da ya rantsuwa lallai ma wadda aka rabbuka ubangijinka mai barka ba wama kala sannan ubangijinka bai yi fushi da kai ba wannan kurin ya isa manzon Allah a iftihar alfahari akan cewa har abada ubangijinsa ba zai bar shi ba kuma ubangijinsa ba zai yi fushi da shi ba sannan ubangiji subhanahu ta'ala a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi sai yake cewa walal akhiratu khairul laka min al ula lallai ya kai manzo manzo mu wanda muka aiko ka da wannan sako zuwa ga al'umma baki ɗaya to lallai tabbas ya kamata kasancewa al'akhiratu wato lahira khairun laka min al'ula ita ta bi maka alheri a kan duniya abinda malamai suka fassara al'akhira wato domin dukkan wata fadala da Allah subhanahu ta'ala zai baka dukkan wata ɗaukaka da Allah ta'ala zai baka a duniya to wannan falala ɗin da wannan ɗaukakar a ranar kiyama ta fi yawa ta fi girma saboda haka wannan ya kamata ka san kamar yadda kake kai maɗaukaki ne a wajen Allah subhanahu ta'ala a duniya to a ranar kiyama kai maɗaukaki ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka babu wani abu wanda zai kawo wani nakasi a cikin soyayyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake maka to masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. kuda da wani ne muka kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Ƙungiyoyin Hamas da Jihadul Islami a Falasɗinu sun yi Allah dai da harin da Yahudawan Isra'ila sa kaddamar akan masallacin Akasa mai alfarma bayan laifukan da Yahudawan Sahiyuniyan suka yi a ranar Juma'a da ta gabata sun kuma ci gaba da kai farmaki a sassa daban-daban na birnin Kudus a inda suka kame ɗaruruwan Falasɗinawa tare da kuma jikata wasu. a farmakin da yahudawan sahiyunin suka kaddamar a jiya a birnin kudus sun jikkata falasinawa fiye da 200 sun kuma kama wasu masu yawa a cikin masallacin yahudawan sahiyunin dai sun yi amfani da harsasan roba da ma masu rai akan masu sallar asubahin jiya kamar da kuma suka yi ta an taya hayaki mai sanya hawaye akan masallata dakarun tsaron isra'ilan sun yi amfani da kulake inda suka bi sahu-sahu suna lakaɗawa masu sallar duka kuma suna fitar da su daga cikin masallacin wani lamari da ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban na al'ummar falasɗinu da kuma al'ummomin musulmi na duniya ƙungiyar hamas da kuma ƙungiyar jihadar islami sun ce ba za su taɓa yin shiru da bakunan su akan waɗannan laifuka na isra'ila ba kafofin yaɗa labarai na ƙasar libya sun ce an ga tankokin yaƙi da kuma motoci masu sulke da sojoji dauke da makamai suna ta sintiri a cikin birnin tripoli fadin makin kasar ta libya ba wasu labarai da ke cewa an samu sabani tsakanin fatahi shaga da kuma dabiba kawai labarai na kasar ta libya dai sun ce ana sa ido a kan dukkanin kai komo na sojojin sannan kuma mutane da dama sun shiga cikin yanayi na tsorata da tun daga lokacin da aka fara ganin sojojin suna kai komo mutane da dama suka shige cikin gidajensu kasar libya ta fada a cikin rikicin siyasa ne tun bayan hambar da gwamnatin mu'ammar gaddafi shekaru goma sha da suka gabata wanda 'yan tawayen kasar tare da taimakon dakarun nato suka yi to na kuma da haka ne mu kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman abdullahi salihu usman katsina da karanta labaran duniyar ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran